Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dallo da kuma niya muryar arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar litini 25 ga watan yuni za a ji wani rahoto kan bunƙasar tattalin arzikin ghana wanda bai amfanar akasarin jama'ar ƙasar salihu garba zai taho da shirin sana da rashin tayi daga nan kuma baban gidan jibirin ya gabatar mana da sharhin jaridun najeriya muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar plateau da ke tsakiyar arewacin najeriya a jiya lahadi shugaba buhari ya sha alwashin cewa lallai sai an zakulo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki domin a kauce wa sake aukuwar irin wannan lamari duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban na najeriya ya fitar bata ambaci adadin mutanen da suka mutu ba kwamishinan 'yan sandan jihar undi adi ya ce mutum 86 ne suka mutu a daukacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar alhamis din da ta gabata kwamishinan 'yan sandan ya ce an kuma jikata wasu mutum shida sannan an kona gidaje hamsin a halin da ake ciki gwamnan jihar simon lalon ya ayyana dokar hana zirga-zirga daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin jos ta kudu da riyom da kuma barikin ladi har sai yadda hali ya yi ƙasar italiya na ci gaba da ɗaukan tsawaran matakai akan 'yanci rani da suka makale akan gabar tekunta tana mai kira ga ƙungiyoyin nahiyar turai da ke ayyukan agaji da su daina kubutar da 'yanci rani a maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun libya suna ɗaukan su a jiya lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin kai a kasar andalus ko kuma spain da ake kira proactive open arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun italiya sun samu sakon neman ɗauki daga kwale-kwale shida da ke dauke da 'yanci rani kusan dubu ɗaya amma kuma kuma mai italiya sun faɗa wa kungiyoyin jin kan cewa ba a buƙatar taimakon su yayin da hakan ke faruwa shugabannin ƙasashen turai sun gaza cimma matsaya kan batun 'yanci rani a wani ɗan ƙaramin taron ƙola da suka yi a brussels a jiya lahadi hakan kuma na nufin cewa batun yiwuwar a cimma matsaya kan yadda za a tafiyar da kwararar yanci ciranin da masu neman mafaka a taron da za su yi a nan gaba a wannan mako ya zama wani abu da kamar ba zai yiwu ba shugaban turkiya rasu tayyip erdogan ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi nasarar da ta bashi wani sabon wa'adi yayin da ofishin shugaban kasa ke ci gaba da samun karin karfin ikon faɗa aji kafar yaɗa labaran gwamnati ta ce erdogan ya lashe kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada zaben da aka yi a jiya lahadi shi kuma muharram inse na jam'iyyar adawa ta republican people's party chp ya samu kashi 31 cikin 100 wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka jefa a bara ta haifar da sauyi a tsarin siyasar ƙasar wanda ya soke ofishin prime minister ya kuma ƙara wani shugaban ƙasa karfin ikon salamar majalisar dokoki ya kuma naɗa ministoci da alkalai labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc an tsare daukacin rundunar 'yan sandan yankin yammacin mexico bisa zargin hannu a mutuwar wani dan takarar kujerar magajin gari an kama daukacin 'yan sandan yankin ocampo su 28 ne a jiya lahadi waɗanda aka zarge su da hannu a kisan fernando angeles juarez shi dai juarez yana takar kujerar magajin garin okampo ne gari mai yawan mutane dubu ashirin a jihar michoacan da ke kasar ta mexico a dai ranar alhamis aka bindige juarez wanda ake wanda ke takarar a karkashin jam'iyyar center left party mai matsakaicin sassaucin ra'ayi ya kasance dan takara na uku da aka kashe a jihar ta michoacan a wannan wata an cafke mutum talatin da ake zargi da hannu a wata fashewa da ta auku a wani gangamin siyasa a addis ababa wacce ta yi sanadin mutuwar mutum biyu a cewar kafar yada labarai mallakar gwamnatin habasha wacce ta rawaito labarin daga wasu majiyoyin 'yan sanda adadin waɗanda ake zargi da hannu a wannan hari da aka kai da gurneti ya haura mutum shida da aka bayyana a baya yayin wata hira da ya yi da kafar yada labarai ta gwamnatin habasha shugaban ma'aikatar 'yan sandan tarayya zainab jamal ya ce adadin waɗanda ake zargi a harin wanda aka kai a wani wuri da ake kira meskel square ya kai talatin amma ba tare da ya yi cikakken bayani ba jami'ai sun ce mutum ɗari da hamsin suka jikata a fashewar yayin da ma'aikatar lafiya ta ba da tabbacin ƙarin mutuwar mutum na biyu a jiya lahadi mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka bari mu fara da zangon a ƙasar Ghana, inda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa miliyoyin 'yan Ghana ba su cin moriyar tattalin arzikin ƙasar da ke ta ƙasa a maimakon haka ma sun ci gaba da kasancewa cikin talauci. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Schlein ta aiko da rahoto daga birnin Geneva inda wakilan koko wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai bincike na musamman kan hukuncin rayuwa da batun haƙƙin bil'adama ya gabatar da rahoton sakamakon binciken kwanaki goma da ya gudanar a Ghana a cikin watan Afrilu ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya fassara kuma zai karanta. mai bincike na majalisar ɗinkin duniya philip alson ya ce ghana ta fi kowace ƙasar afirka samun bunƙasar tattalin arziki cikin gaggawa kuma ta kasance ɗaya daga cikin tattalin arziki uku mafi saurin bunƙasa a duniya to amma ya ce wannan nasarar tana ƙara wa masu hannu da shuni ƙarfi yayin da galibin 'yan ƙasar ke fama da talauci ya ce talaka na fama da rashi a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar ke ƙara ci gaba saboda ghana tana kashe kasa da kashe hamsin cikin ɗari na abin da sauran ƙasashen afirka suke kashewa wurin kyautata rayuwar al'umma ya ce ana zuba akasarin albarkatun kasar a cikin shirye-shiryen kamfanoni masu zaman kansu wanda aka tsara da nufin azurta masu hannu da shuni ya ce an tsara wannan manufa maimakon samar da ayyukan yi da kuma samar da abubuwan more rayuwar talaka. So the risk is that Ghana is, continues to be the great economic success. Don haka hadarin da ke akwai shine Ghana za ta ci gaba da samun bunƙasar tattalin arziki a nahiyar Afirka, amma kuma kaɗan daga cikin arzikin ƙasar ne zai kai ga 'yan Ghana da dama da suke ci um, gaba da kasancewa cikin talauci. kididdiga ya nuna mutum ɗaya a cikin 'yan Ghana biyar na fama da talauci yayin da ɗaya a cikin mutane takwas ke fama da tsananin talauci. Alston ya ce babban abin da ya tayar masa da hankali shine kashi 28 cikin ɗari na ƙananan yara na gudanar da rayuwa a cikin talauci. Ya faɗa wa murya Amurka cewa Ghana na fuskantar babbar matsalar cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wurin haraji da ke hana samun muhimman shige. And that means that they don't have revenue uh, for additional spending. hakan na nufin ba su samun ƙarin kudaden shige domin amfanin ƙasar don haka akwai buƙatar su ƙara himma wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙin biyan kuɗin haraji domin kuɗaɗen da za su samu ta waɗannan hanyoyi komin ƙanƙantar shi su yi amfani da shi a kan shirye-shiryen kyautata rayuwar al'umma a wani martani ghana ta faɗa cewa rashin ɗaiɗaito yana addabar bunƙasar tattalin arziki irin nata sai dai ta ce gwamnati ta himmantu wurin rage talauci da kuma ganin ta cimma shirin muradun ci gaba mai ɗorewa na majalisar ɗinkin duniya domin kawar da talauci a ƙasar kafin shekarar 2030. To a gaida baba makeri da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu ɗan tuna baya. masoyin Allah ne baya kage ni su ce ɗan gaye ne mai yin wange ni jarumi maɗaukin gora ne na waige doki wanda ke neman sa ne sanda na gani shi fushi ya zamto tsatsona dan mai girma abun sani na gaji kamala na da sanda ya girma babana ya kasance mai haƙuri da kyawun kalma domin halin ibadun babana. lallai a gaishe to yanzu kuma bari mu koma gefe guda salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashen. Da rashin ta yi akan bar arha. Jama'a Assalamu alaikum. Salu Garba ne daga murar Amurka a nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. A kokarinta na inganta tattalin arzikin ƙasa, gwamnatin Najeriya ta hana shigo da wasu abubuwa arba'in da ɗaya daga ƙasashen waje. bacin hakan, ta kuma fito da wannan shiri na musayar kuɗi tsakaninta da ƙasar china shin yaya 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ke ganin wannan manufofin gwamnati wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ya yi fira da wani hamshakin ɗan kasuwa wanda kuma yake da masana'antu a kan manufofin gwamnatin da ƙoƙarin inganta tattalin arziki mahmud fili gare ka Allah bai alaji amin dangana ku kwanakin baya tun ma shigowar wannan gwamnati ta saka wani tsari ko manufa da suke kira policy cewa an hana shigo da wasu wa nau'ikan kayayyaki ko ababe daga kasashen waje wanda adadin su ya kai 41 gwamnatin ta daɗa yin wani tsari na yarjejeniya da ƙasar china abinda suka kira a ah, currency swap to ana ganin kamar shi wannan currency swap yana da alaka da wancan policy na hana shigo da kayayyaki musamman ma shi wancan hana shigo da kayayyaki na an daɗe ana ta muhawara kai cewa wanda tsari gwamnati ta yi kafin ta hana da sauransu wasu na cewa abu ne mai kyau don a karfafa gwiwa 'yan cikin gida da sauransu ku tun da kuna harkar nan ta sha'an tattalin arziki da kasuwanci da cinikayya shekara da shekaru yaya kuka kalli wannan batu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu eh idan ka duba tun daga farko da gwamnati ta ware waɗansu kayayyaki ta ce ba za a shigo da su ba wannan ka duba kawai a zuciyarka za ka ce a tsari na tattalin arziki za ka ce eh yana da kyau to amma kafin ka hana shigo da waɗansu kayayyaki sai ka yi gagarumin shiri ka tabbatar cewa ka ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa ka tallafa musu sun kafa masana'antu waɗanda za su iya sarrafa kayayyakin da dama ake shigowa da su misali yanzu ka hana shigo da kayayyakin sawa ko yadiddika a yanzu kano in ka duba wace masana'anta ce ko kuma masana'antu nawa ne suke sarrafa yadiddika duk sun durkushe kuma abin da ya durkusar da su waɗansu abubuwa ne da gwamnatin tarayya ta yi ya durkusar da su misali wajen canja tsarin canji na eh, kudin ƙasar waje misali dala misali kai ne kana kawo kaya a dala a kowace dala ɗaya tana ta san maka a naira ɗari da sittin ko naira ɗari da saba'in an wayi gari wannan kaya da za ka kawo sai ka cire naira 362 kafin ka kawo wannan kaya da da kake ka a wancan tsarin saboda haka in ka kawo kayan nan ba wanda zai saya in ka sarrafa shi ba wanda zai sarrafa zai saya sannan harka ta wuta harka ta abin da ake kira custom duty akan wannan kaya da za ka kawo saboda haka sai ka gwammace gara ka je ka so wannan kayan ya fi arha saboda su waɗannan ƙasashe da kake sowa daga wajensu su komai nasu yana aiki ruwa gashi nan wuta ga ta nan a rahusa mai kyau ga ma'aikata nan waɗanda suna cin abinci sun ƙoshi za su iya tsayawa su yi aiki da ƙarfinsu su maka awa goma sha biyu suna aiki babu gazawa saboda sun ƙoshi ba wani fitina ta misali wani ya zo ko amroba ko dan fashi ya zo ya same ka ya kwace maka kudinka ko kwace maka dukiyarka duk waɗannan abubuwan babu su saboda haka suna sarrafa kaya cikin lumana saboda haka in ka je kaso so za ka ga cewa gara ka sowo su daga ƙasar waje ka kawo su za ka fi cin riba kuma daman duk wani ɗan kasuwa riba yake nema saboda haka a nan kafin gwamnati dakatar da kawo waɗansu kayayyaki sai ta tabbatar 'yan ƙasa sun gamsu da tsari wannan in ka ce wa mutum ma ya je so kaya daga china ba zai so ba in ka ce zai so kaya daga india ba zai je saboda ɓata lokaci ne zai biya kuɗin jirgi zai biya kuɗin hotel ga kuɗin da zai biya a ɗauko kayan nan a saka shi a jirgin ruwa sai ya yi wajen wata uku sannan ya zo ya biya caji na masu clearing ya biya 'yan custom kai a nan shi a nan ya riga ya sarrafa kayan nan ya sai da su to amma gwamnati ba ta yi haka ba don haka kenan wannan tsari ba zai tasiri ba ga hadar cinikayyar ba zai tasiri ba duk in ka duba yanzu kasuwanninmu duk kayayyakin kasashen waje ne saboda ba za mu iya sarrafa su a nan ba sai an tarbiyyatar da mu sai an karfafa mutane 'yan kasuwa cewa ga yadda ake yin abu kaza ga yadda ake abun kaza yanzu ka duba ma ɗinka kayayyaki duk zuwa muke muna so tsummo kara na yara na jarirai bayan muna da teloli da za su iya yin wannan to idan ka je kaso yadi daga ƙasar waje ka zo ka ba wa tela tela ba wutar da zai amfani da ita ba zai iya ma sayan mashin ɗin da zai iya sarrafa kayan ba su kasashen wajen da muke so waɗannan kayayyaki in ka je za ka tarar da mutum ɗaya yana da ma'aikata ɗari biyar dubu dubu uku misali in ka je bangladesh in ka je vietnam idan ka je kasashen da suke sarrafa kayayyakin nan na sawa lebo ɗinsu ko kuma kuɗin da ake biyan lebura bai taka kara ya karya ba komai nasu gwamnati ta taimaka musu za ka tarar cewa kamfani guda ɗaya sai ya iya ɗinka kayayyakin da duka mutanen najeriya za su iya sawa to munan telan mu yana nan a shago yunwa tana damun shi keken da zai iya zai saya ma ɗinki an ce mishi naira dubu ɗari ba wanda zai ba shi naira dubu ɗari fi sabilillahi ba tare da ya nemi wani abu a hannun shi ba ba tare da ya sha wahala ba to idan haka ne e, ina makomar wancan tsari kenan na hana shigo da wasu adadin kayayyaki misali cikin gida daga ƙetare gwamnati kawai wahala za ta yi kamar yanzu kwanakin baya na ji cewa an harbe wani dan immigration masu wato ma masu hana mutane tsallakowa daga wata kasa zuwa kasa kuma 'yan kwastam nawa aka kashe shinkafa da aka ce a hana kawa gashi nan kana ganin ta in ka je kantina duk zaka iya samun ta kuma shinkafan nan ma ta fita gida misali arha to saboda haka abinda gwamnati ya kamata ta yi shine tun farko tukunna sai ta gama shiryan ta tsaf ta tabbatar cewa 'yan ƙasa sun gamsu da tsarinta ba kawai ta tashi waɗansu 'yan boko kawai sun je wata ƙasa ko kuma suna son su daɗaɗa wa gwamnati rai kawai su yi ta rubuce-rubuce shafi wajen dubu sannan shi shugaban ƙasa ma bai gama karanta abun ya fahimce shi ba sai ce shi kenan ai kawai a fito da wannan policy a dakatar da abubuwa kaya 41 ai akwai kayayyakin da suka fi haka ma wanda ya kamata a hana shigo da motoci mana a hana shigo da a daidaita sahu mana me amfanin a daidaita sahu a daidaita sahu yanzu a Kano muna da sun kai dubu watan ishirin zuwa hamsin me a daidaita sahu a kawo buses mana hmm. waɗanda su saboda haka waɗansu abubuwan kawai gwamnati kawai ta ta tashi ne da safe wani kawai ya bata shawara wanda shi bai san baya zuwa kasuwa baya mu'amala da mutane baya a mu'amala da mutane garinsu ma baya zuwa yana abuja wani kuma a Legas yake matsalar Legas daban take da ta Kano matsalar Legas daban take da ta Katsina matsalar Legas daban take da ta Daura akwai talauci a nan saboda haka gwamnati sai ta tsaya ta taimaka wa 'yan kasuwa ta kwadaita musu yadda su da kansu su da kansu gwamnati cewa lakin mana komai to ina haka ne ranka ya daɗe eh, me ya tun da wannan kamar tsari ne wanda za a iya cewa bai da tasiri bai yi tasirin da ake nema ba kamar yadda kai bayani kuma aka shiga shaguna ma za a ga da kantuna za a ga alamun hakan din yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an saba bullo da manufofi a yi wancan ya kare a yi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take yi ba tare daga wannan karo da adina jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin alhaji aminu dangana da mamuri ibrahim kwari wakilin muryar amurka da ke kano da waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri ku kasance lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar da tribune jaridar kuma da turwaito cewa akalla mutane ɗari ne aka kashe tare da kona gidaje da dama a wani hari da 'yan bindiga suka kai a kananan hukumar barikin ladi da riyom a jihar plateau a daren asabar jaridar ta tribune ta ce lamarin ya faru ne tsakanin karfe goma sha ɗaya na daren asabar zuwa safiyar lahadi inda wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka afka wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar barikin ladi tare kuma da kashe mutane da dama sai kuma jaridar daily trust ta ruwaito ne labari mai ban tausayi inda ta ce wasu 'yan bindiga a ranar lahadi sun kai hari a ƙauyen bagiwa a ƙarfan hukumar mani inda suka kashe wasu ɗalibai guda biyu na jami'ar alƙalam da kuma yin garkuwa da ɗaya ɗaliban da su ne ibrahim bature ɗan shekaru 22 da ke ajin ƙarshe da rabiu abubakar ɗan shekara 21 da ke shekara biyu a jami'ar har ila 'yan bindigan an bayyana cewa sun harbi mahaifiyar ɗaliban ɗaliban da aka kashe tare kuma da yin garkuwa da wansu mai suna umar sai kuma jaridar nation jaridar da ta rawaito cewa ministan shari'ar najeriya alhaji abubakar malami ya rantsar da sabon shugaban jam'iyyar apc adam male da aka zaba bayan kammala wani gagarumin zaɓe na jam'iyyar ta apc sauran waɗanda aka rantsar da sun hada da sakataren jam'iyyar alhaji mai malabuni da kuma malam bolaji abdullahi sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ta apc sai kuma jaridar vanguard jaridar da troito jam'iyyar adawa ta najeriya pdp na suka game da zaben shugabannin jam'iyyar apc da aka kammala a birnin abuja jaridar ta the vanguard ta ruwaito shugabannin jam'iyyar ta pdp na bayyana zaben da aka gudanar na jam'iyyar apc tamkar wasan kwaikwayo na demokradiyya har layo jam'iyyar ta pdp ta yi watsi da canja takin jam'iyyar apc daga canji zuwa ci gaba wato progress kamar da aka sanar a lokacin taron jam'iyyar ta apc sai kuma jaridar the point jarida kuma da taroito cewa wasu dattawan yankin kudu maso yammacin najeriya sun gudanar da wani taro a birnin lagos tare da tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo taron wanda aka gudanar da shi a ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar afenefere na yarbawa zalla chief ayo adebanjo jaridar ta da point ta ruwaito tsohon shugaba olusegun obasanjo yana bayyana cewa lokaci ya yi da al'ummar yarbawa adawa da sauran 'yan najeriya za su haɗa kai domin kwace mulki daga hannun shugaba muhammadu buhari domin ceto ƙasar daga halin da take ciki haka kuma jarida ta ce tsohon shugaban ya gana da chibode george da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar pdp wanda a da ba sa ga maciji da chib olusegun obasanjo ƙarshen sharhin jaridun kenan baban ya jibrin amurka daga Legas. To a gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Daga jihar filato local government karamar hukumar wase tare kuke da Abdurrahman Amwase hakika dangane da kafa dokar ta ɓaci a jihar filato kananan hukumomi guda uku abun ta tsamari muna tutur da Allah wadai ga dukkan wuraren da a ce yau babu zaman lafiya shawara ga gwamnati da kuma sauran al'umma su guji abin da zai zama tashin hankali da kuma abin da zai zama barna allah kawo mana zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya assalamu alaikum suna na babba haruna damba habaju bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillahi ala kulli hal a ina so in yi kira ne ga yan wana fulani da kabilar birom na jihar plateau cewa ya kamata su dubi ruwa su dubi tsaki su yi allah kada su mai da hannu agogo baya wajen taɓarɓarewar al'amuran tsaro a jihar nasu ganin cewa a baya bayan nan al'amuran tsaro sun daidaita a jihar don haka ya kamata su sani ba daidai bane mutum ya ɗauki wuka ya daɓawa cikinsa kuma ya yi kirari Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi da garin Garbace da kamar kuna ta bani jatara ba tare da Najeriya. kira ga al'ummar jihar plato manoma da makiyaya da ma al'ummomin da suke zaune a jihar baki ɗaya da suna lafiya domin tashin hankali ba abu ne mai daɗi ba da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan mu da ma ƙasar mu baki ɗaya na gode mai magana a mini da daga yin garbace ne kamar hukumar ta malija ta daga tare najeriya biya muka shan To haka yake yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya. A jiya Lahadi shugaba Buhari ya sha alwashin cewa lallai sai an zakulo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki domin a kaucewa sake aukuwar irin wannan lamari. duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban ya fitar bata ta ambaci adadin mutanen da suka mutu ba kwamishinan 'yan sandan jihar undi adi ya ce mutane 86 ne suka mutu a daukacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar alhamis da ta gabata kasar italiya na ci gaba da ɗaukan tsauraran matakai akan 'yanci rani da suka makale akan gabar tekunta tana mai kira ga ƙungiyar nahiyar turai da ke ayyukan jingai da su daina kubutar da 'yanci ranin a maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun libya suna ɗaukan su a jiya lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin a ƙasar andalus ko kuma spain da ake kira proactive open arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun italiya sun samu sakon neman dauki daga kwalekwale kwale shida da ke dauke da 'yanci ranar dubu ɗaya ma saurare da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin ya zama dudun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da mu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.